to sai dai kuma har lokacin da na bar ofishin hukumar ta kwastan da ke titin habe a yaba da ke nan lagos a jiya ba a fara karban rajistar motocin ba wani abu da wani babban jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa a ofishin ya ce suna jiran umarni daga abuja daga bisani dai an ruwaito shugaban hukumar ta kwastan kanar hamid ali murabus na cewa matakin hukumar ta kwastan na rajistar motocin ba an dauke shi bane da nufin kallazawa talaka sai dai neman masu motoci da basu biya kuɗin fitan motocin ba da su hanzarta biyan kuɗaɗen. But we are not going to go deliberately now to put uh, customs everywhere and say we are now checking the No, that is only when you, your, your car is due for license that you go there. And then the men will be there with the computer, they will compute your, the VIN number and it will show. Ya ce babu inda jami'an na kwastan za su tsare hanya da nufin kwacin motocin jama'a. A'a, za mu yi dakon masu sabunta takardun motocin su ne a cibiyar rajistar motoci daban-daban da ake da su duk wanda kuma aka gani bai biya kuɗin fiton ba za a tilasta mishi ya biya tuni dai 'yan najeriya suka yi allah wadare da matakin hukumar ta kwastar abinda suke ganin zai takurawa masu karamin karfi kamar da wannan direban motan ya shaida mani a birnin lagos uh, uh, going to be possible somebody have been using the car now before the, Nigeria, the vehicle come to nigeria there's a custom uh, paper mm. so wish we pay. So if they want to do that, they should start with uh, maybe new coming vehicle. ya ce wannan mataki na hukumar ta kwastam ba zai yiwu ba domin kuwa takurawa ne idan hukumar tana ganin masu motoci ba su biya kuɗin fito ba kamata ya yi ta tuhumi jami'anta domin kuwa duk wanda kaga yana hawa mota yana da takardar da aka bashi me zai sa ba za a mai da hankali a kan sabbin motoci ba to sai dai a cewar tsohon mataimakin kwantarolan kwastam alhaji ibrahim musa gwangwazo matakin hukumar ta kwastam yana bisa doka kuma zai taimaka wajen karawa hukumar kudaden shiga musamman ma bisa la'akari da raguwar kudaden shiga da hukumar ke fuskanta idan ka duba wani al'amari wannan abu game da biyan haraji ba wani sabon abu ne domin doka ta yarge hukumar kwastan karbar kuɗin fito akan kowace mota da aka shigo da ita da haka wannan sabon tsarin ba wai zai shafi irin tsofaffin motocin bane bisa fahimtar da ne kuma za a ga cewa akwai motoci da yawa aka shigo da su ta hanyar fasa koli wanda ba a biya haraji ba kuma kasashen nan da aka shigo da su su an je an biya harajin baban ya jibrin murai amurka daga lagos